الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ku yan uwa masu sauraron mu a nan cikin garin Gombe da kewayenta da wajenta da sauran jihohi da suke sauraron mu a wannan shiri mai albarka yadda malam Muhammad Jamil ya gabatar wato wannan sabon shiri ne mai taken mutuncinki tsarkinki mutuncinki tsarkinki wannan shiri kusan yau shine karo na farko na gabatar da wannan shiri na mutuncinki tsarkinki a shiri ne wanda zai mai da hankali kan tsarki tsarki daga babban kari da ƙaramin kari tsarkin dauɗa musamman ma zai fi ba da ƙarfi wajen bayanai akan tsarki ga uwaye mata shi yasa ka masa lakabi da mutuncinki tsarkinki a tabbas wannan shiri yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa yau shirinmu na farko a takensa sharen fage ga shirin mutuncinki tsarkinki sharen fagen shirin mutuncinki tsarkinki wanda za mu yi magana akan abubuwa guda hudu insha Allahu ta'ala a gurguje abu na farko gaba na farko shine shimfiɗa gaba na biyu shine ah, Allah yana son masu tsarki gaba na uku Allah baya son marasa tsarki gaba na hudu abubuwan da ke buƙatar tsarki musamman sun fi yawa ga ɓangaren mata wayana abubuwa guda hudu idan muka yi bayanansu shi zai ba mu hoton muhimmancin wannan shiri na shirinki mutuncinki ko mutuncinki tsarkinki afuwan mutuncinki tsarkinki a muda gabar farko shine shimfiɗa ya ku ‘yan uwa musulmai maza da mata hatta wayanda ba musulmai ba kiristoci ne yahudawa ne da sauransu babu addinin da bai koyar da tsarki da tsabta ba mu a addinin mu a shi tsarki an ba ta ma muhimmancin da ya kai ga in an raba addinin musulunci gida ɗari tsarki shi yake ɗaukan gida hamsin ma'ana shi ne rabi yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa abuhoro shadrul iman tsarki rabin imani ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallama duk da wasu ce alwala rabin sallah amma a ɗaya daga cikin fassarorin da zahirin ma hadisi yake nunawa at-tuhur shatrul iman tsarki rabin imani ne tsarki daga karamin kari tsarki daga babban kari tsarki daga kari tsarki daga dauda a imani a musulunci gaba ɗaya a babin imani shine rabi shi ya sa ma mai kitabul ahdari da ya zo yake bayanin abubuwan da suke wajibi tun a ajin farko akan baligi shine yace awwalu ma yajibu jibbo al-mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma suluhu bihi fardu 'ainihi thumma ma'rifatu ma suluhu bihi fardu 'ainihi ka hakamin salati wa taharati wasu yam ma'ana yana daga cikin abin da farko baligi ya zanto wajibi ya san su akwai hukunce hukuncen tsarki domin a duk lokacin da aka ce babu tsarki to ai babu sallah in ko babu sallah ai babu addinin jama'a kai tsaye sai mu tafi gaba na biyu Allah yana son masu tsarki jama'a dukkanin mutum musulmi babban sinadarin da zai sa Allah ya ƙaunace ka ko ya ƙaunace ki sai mai shi yana da tsarki tsarki a shar'ance ba tsarki a ɗabi'ance ba idan muka ce tsarki a ɗabi'ance da mutum zai sai katan-katan na sabulu yana wanka da su kowane minti goma sai ya yi wanka a ce kuma bai damu da tsarkake kansa a shar'ance daga ƙaramin kare ko babban kare ba baya tsarkake kansa daga hadasi eh, abinan najasar dauda wannan a wajen Allah ba mai tsarki ba ne Allah baya son shi ko da yana fesa kowace irin turare ne Allah baya kaunar shi shi ya yazo a cikin suratul baƙara aya ta 222 ubangiji ta'ala yake cewa wa alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tadahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin a mana dai karshen ayar bayan yayi maganar jinin haila ga mata kuma yace idan hailar ya tsaya tana da haila kada mijinta ya kusance ta sannan kuma idan ta tsarkaka daga hailar ya halatta miji ya kusance ta sai Allah ce Allah yana son masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu tsarkake kansu daga tsarki tsarkakewa daga haila daga biki daga karamin kari eh, babban kari ma'ana dai Allah yana son masu tsarkake kansu to kaga wannan karara Allah ta inna Allah yuhibbu wanda kalmar alhubbu love soyayya kauna ma'ana Allah yana matukar kaunar masu tsarki sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sake jaddada kaunarsa ga masu tsarki a cikin suratu tauba aya ta ɗari da takwas, inda yake yaban masallacin quba yake cewa la masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama masallacin da aka asfasa akan tsoron Allah tun farkon yini wannan masallacin shi aka fi so ka zo ka tsaya a ciki ka riƙa yin sallah domin a masallacin akwai mazajen da suke son su riƙa yin tsarki suna yawan tsarki kuma suna son yin tsarki shi kuma Allah yana son masu tsarki cikin maganganun da malaman tasiri suka yi wasu suka ce wannan shine masallacin Quba Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi ya riƙa ziyarta masallacin Quba ya riƙa sallah a ciki ba wai don darajar inda aka gina kubar ba a'a sai don darajar masu sallah a wurin da yake fi hirjalin hibbuna an haru ya zo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tara mutanen Ya yace Allah yana yabon ku ma'ana har yace yanzu in riga sallah a masallacin ku me kuke yi sai suka ce ya rasu rasulullah mu muyi makota da wasu ahlul kitabi kiristoci. sai mu tun ma bamu da shari'a sai muka ga in sun yi bawali suna tsarki da ruwa sun yi bawali suna tsarki da ruwa sai mu ma muke tsarki da ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shine abin da yasa Allah ya yabe ku kaga don tsarkin mutanen Quba in sun yi bawali su yi tsarki sun yi bayan gida su yi tsarki Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga kawo ziyara a wannan masallacin wanda har ma ya zama sunna duk wanda ya kawo ziyara masallacin Quba ya zo da alwalarsa yayi nafila raka'a biyu yana da lada kamar yayi umara saboda haka wannan aya ta suratul tauba da aya ta bakara ya nuna Allah yana kaunar masu tsarki ashe kenan jama'a tsarki yana da muhimmanci kwarai da gaske mu ce muna da shiri musamman akan tsarki shi yasa muka ciro wannan shi ne na mutuncinki tsarkinki tunda Allah yana ƙaunar masu tsarki kuma zai ƙaunaci masu ɗaukan nauyin karantar da tsarki sannan kuma zai ƙaunaci kuma masu karantar da tsarki ɗin ba sai mun faɗa ba idan aka ce Allah yana ƙaunar masu tsarki to kishiyar zancen kuma fa marasa tsarki Allah baya ƙaunar su wannan shi zai kai mu gaba ta uku Allah baya son marasa tsarki ya tabbata a hadisin abdullahi dan abbas da abu huraira duk da hadisin yana da maganganu da yawa kai na malamai akwai ruwayar da annabi ce aksaru azabil qabri min al yawancin abin da yake ka azaban kabari fitsari mutum ya fitsari fitsari yana watsa jikinsa yana ka azaban kabari mutum yanzu yana fitsari feshin yana fesa shi namiji ko mace duk kori ya jiga da fitsari yana ka azaban kamari mutum ya fitsari fitsari bai gama tsaya ba yana tsarki rabi a wandonsa rabi ya zube a ƙasa duk yana kawo azaban kabari wannan wannan hadisin ibn maja ya kawo da bazza da imamu ahmad akwai ruwayar fa'ina eh, aksar azabil kabri min albauli akwai ruwayar filbauli yadda akwai ruwayar imamu hakim da imamu daru kudni ibn hazm zahiri ya kafa hujja da wannan hadisin a littafinsa al-muhalla bil athar sharh al-mujalla kuma dubi jami'u saghir kuma akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake faɗin hadisi makamanci haka wanda Abdul Haqqil Ishbili ya kawo dubi kuma littafin ahkamus sughra cikin babban hadisai da suke nuna mana rashin tsarki yana kawo azaban kabari shine hadisin da aka samo daga ummuna Aisha Allah ya ƙara mata yarda Aisha radiyallahu anha an samu hadisin daga wurinta an samu irin wannan hadisin kuma daga sayyidina Abubakar na Siddiq sa'annan kuma har ilau an samu irin wannan hadisin daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗaya Abdullahi dan Abbas yake cewa marran Nabi sallallahu alaihi wa sallama bi ha'idin min hitanil Madina aw Makka annabi ya zo cewa a wani zagayayyen wuri ko na gona ko na me wanda alamar wurin akwai makabarta a madina ko makka sai ce fastami a sauta insanai ne yu'azzaba ne fi hima' sai annabi ya ji muryar mutane guda biyu ana azabtar da su a cikin kaburburansu wanda azaban nan da yake musu masu cewa babu wanda yake jin ƙarar azaba amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin ihunsu suna ihu suna wayo Allah suna ihu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sai ga sabansa yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir wayannan kaburbura guda biyu wayanda suke ciki ana azabtar da su amma annabi yace ba wai fa ana azabtar da su don wani abu ne wanda kiyaye shi babba bane abin kiyayen shi kiyaye shi yana da sauki bala innahu kabir amma fa rashin kiyaye shi zunubin sa yana da girma sai annabi ya fara kwamen na abin da ya kawo musu azaba sai ce amma ahaduhuma la yastatiru min bawlihi akwai ruwayar la yastanzihu min bawlihi ko a ce ɗayan baya suturtuwa daga bawalinsa wasu ce in yana bawali mutane na wucewa na kallon tsirecinsa ko kuma la yastatiru min bawlihi baya sa fitira daga bawalinsa yana fitsari ba zai nemi wuri mai laushi ba sai ya fitsari fitsarin yana fantsama jikinsa yana fesa jikinsa ma'ana dai baya tsarki mai kyau sai annabi ya ce ɗayan kuma yamshi bin namima yana tafiya da annamimanci yana gulma yana haɗa mutane fada shi ya sa Allah ke azabtar da su wani hadisi imamul bukhari ya kawo sahihul bukhari

yan uwa wannan hadisin kai tsaye me yake nuna mana abinda hadisin ne yake nuna mana lalle rashin tsarkakuwa daga bawali yana kawo azaban kabari mu duba wannan fa akan fitsari ne wanda fitsari yana daga cikin karamin kari baya wajibtar da wanka wanda mai shi ana azabtar da shi a cikin kabari to me tsammanin mu ga wanda baya bai iya tsarkin ma wanka ba na janaba wanda shi babban kari ne ba ta iya wankar tsayawa jinin haila ba ba ta iya wankar tsayawa jinin biki ba in dai akan karamin kari karamin tsarki mutum don bai kiyaye shi ba gashi nan hakan ya ka masa azaban kabari to me tsammanin ga kuma wanda bai kiyaye babban kari ba ai wannan bala'insa ba zai kwatantu ba azabarsa in akwai ma abin da ya fi jahannama sai dai a ce wannan shine barazana a gare shi Allah ya tsare mu na'am sannan kuma idan muka zo kafin mu tafi gaba na hudu shi ya sama ko da hadisi ya tabbata akwai ranar da aka tafi yaƙi ibn hanzala rasilul mala'ika wanda ake masa lakabin mala'iku su yi masa wanka an dawo daga an je yaƙi sai Allah ya kaddara ya shahada a wurin yaƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ga mala'iku dubu saba'in suna masa wanka sai annabi yace a tambayi iyalinsa sai aka tambayi iyalinsa sai take cewa dama ya kusance ta janaba ya kama shi kafin ya wankar janaba ya fita yaƙi to shi yasa ya mutu da janabar a jikinsa to kun ga a wajen Allah tunda ya mutu da janaba a jikinsa ba zai yi a shigar da shi aljanna da wannan janarbar ba duk da shahada yayi amma kuma tunda dai rashin lokaci ne bai yi wankar janaban ba sai Allah ya turo mala'iku dubu saba'in su tsarkake masa janabar kafin a sa shi aljanna to janabar da mala'iku dubu saba'in suka ɗauke wa ibnu hanzala ni da kai da ke sai mu tsaya mu yi wankar janabar a jahilce ki wankar janaba wankar haila wankar biki a jahilce ashe dole sai an yi sa da sani dole sai mun yi sa da sani dole sai mun yi masa da mun yi sa da basira akwai hadisin da al-Allama Abu Abdurrahman Nasiruddin Ibn Nuh al-Arnaquti al-Albani ya kawo cikin littafin sa Adabu Zifaf fi Sunan al annabi yake nasiruddin albani ya inganta shi ya hassana shi annabi yake cewa salafatun la taqrabuhumul malaika mutum uku malaiku ba sa kusantar inda suke a ciki annabi ya nuna akwai jifatul kafir gawan kafiri mala'ika baya a matsowa inda yake a ciki akwai almutallaqu bil khaluq namiji mai shafa tararen humra ko irin tararen mata to shi ma mala'iku ba za su kusanci inda yake ba a ciki kuma akwai mai janaba idan mai janaba ya zanto mala'iku ba za su kusanci inda yake ba to yaya karayi ko kika rayu ka wankar janaba baka wankar janaba ko kuma kana yi ko kina amma akan jahilci ba akan ilimi ba ashe ba za a samu rahamar Allah akan haka ba sai kai tsaye gaba na hudu abubuwan da ke buƙatar tsarki abin da ya samu ka ɗauki wannan shiri na mutuncin ki tsarkinki a gaskiya ɗan adam akwai abubuwan da dole ne ya san su waɗanda suke buƙatuwa zuwa ga tsarki duk da duk abin da yake wajibtar da tsarki suna fita ne a wuri biyu ko a gaban ɗan mutum mana a farjinsa ko a baya a duburarsa amma abin da yake fitowa a dubura ya fi ƙaranci in an kwatanta da abin da yake fita a gaban mutum sannan kuma abin da yake fita na najasa a jikin mace ya fi abin da yake fita eh, na najasa a jikin namiji yawa yanzu shi namiji kwata-kwata abin da yake fitowa a jikinsa na najasa ba su fi abu shida ba ne a dubararsa abu biyu akwai bayan gida shi ne bayan gari sannan kuma akwai iska ma'ana tusa wannan a dubara su biyu suke fita a gabansa kuma a farjinsa a azzakarinsa akwai abu hudu da suke fita na farko akwai fitsari na biyu akwai mazi na uku akwai wadi na hudu akwai mani to yanzu in an irga hudu na gabansa da biyu na duburarsa kwata-kwata shi namiji abinda yake bukata ya san su yaya ake tsarkake su abubuwan nan guda shida in sun fito mai wani tasiri suke yi yaya ake tsarkake su a wannan shi wankewa ko ake ko ba wankewa ba a wannan shi yan fita ya karya alwala ne amma ba a wankewa shi namiji abu shida ne kadai yake buƙatar ya san su amma su shida nan ma fa in bai san su ba to wallahi tallahi zai samu cikas na shiga aljanna ita ya mace kuma abinda take buƙata ta sani na tsarki sun fi ashirin a jikinta a jikinta kadai wanda suke fita sun kai goma sha uku idan shi na namiji abin da yake fita a jikinsa wanda yake buƙatar ya san su su bakwai ne eh, su shida ne yadda muka irga to mace ɗin ita ma tana buƙatar sanin shida domin duk abin suke fitowa a jikin namijin suna fitowa a jikin mace ɗin tun daga bayan gida ita ma bayan gida yana fita a duburarta iska tusa yana fitowa a duburarta a farjinta akwai fitsari akwai mazi akwai wadi akwai mani abin da yake fita a jikin namiji kaf yana fita a jikin mace sai ga ƙarin bakwai wanda yake fitowa a jikin mace ba ya fitowa fita a jikin namiji na ɗaya akwai haila haila wani yana da matsaloli da yawa yana da rikici birjik kwana nawa ne yake fi a'a ƙasa da kwana nawa ne yawancinsa kwana nawa ne kuma in ya wuce kwanakin da ya saba ya za a yi na biyu akwai jinin biki ne idan ta haihu me yake ka jinin bikin matukuna? me yake sa jinin bikin yake yawa kuma in mace ta haifu wata zaga ta yi wata biyu wata kaza tana nan ba ta yi sallah ba wai jini bai tsaya ba wanda alhali akwai kurakure to dole sai ka san jinin biki hukunce hukuncensa mafi karancinsa kwana nawa mafi yawansa in bai tsaya ba kwana nawa sannan na uku akwai jinin istihala jinin cuta menene jinin istihala menene hukuncen jinin istihala wani lokaci ne ake bambanta shi da launi wani lokaci ne ake bambanta shi da yanayi na kauri ko rashin kauri wani lokaci ne ake bambanta shi ta fuskar tsohon lissafi wannan shi ma rikice-rikice ne sannan kuma na hudu cikin abin da yake fita a jikin mace akwai jinin bari shine miscarriage mace ta yi farin jini yaushe ne jinin da zai fito mata don bari zai hana ta sallah da ibada yaushe ne ba zai hana ta ba idan ta yi bari kafin ɗan cikinta ya zama ɗa kamar cikin yana wata ɗaya wata biyu wata uku bai kai wata hudu ba shin wannan jini da yake fita zai hana ta sallah da ibada daidai yake da jinin biki ko ba zai hana ta ba shin idan ciki ya wuce wata hudu zai eh, sai ta yi bari sai jini yake fita shi ma zai hana ta sallah ko ba zai hana ta sallah ba kuma idan bari yana yawan maimaituwa ga mace me silarsa wa'annan duka mace tana buƙatar sanin su sannan kuma yanzu kenan mun sa mace haila yana fito mata biki istihala jinin ɓari, sannan kuma na biyar akwai abin da ake ce masa alkudura na shida akwai asofra akwai abubuwan da annabi ya irga akwai abin da ke fita a jikin mata wani ruwa ne ƙasa-ƙasa, wani lokaci wani ruwa ne yalo-yalo in yana fita najasa ne ko ba najasa ba in najasa ne ake tsarkake shi sannan kuma akwai abu na bakwai da yake fita shine batu farjil mar'a ma'ana damshin gaban mace shin shi na jasa ne ko ba na jasa ba kun ga wannan ƙarin guda bakwai din duka suna alaƙa ce da mace suna alaƙa ne da mace banda namiji in mun hada sun zama abu sha uku namiji abin da yake fita a jikinsa wanda ya dace ya san su su shida mace bakwai kun ga na mace ma har ya ninka namijin kuma da ƙarin guda ɗaya shi yasa wannan shirin na mutuncinki tsarkinki zai fi ƙarfi ga uwayenmu mata ne sannan kuma bayan wannan sha uku akwai wasu abubuwa kuma da za mu iya mu ƙara kawo su wajen eh, tara zuwa goma wanda shi ma mace tana buƙatar ta san su abu na daga ciki tsarkin Eh, tsarkake fitsarin jaririn da bai fara cin abinci ba tana da jariri tana shayar da shi jaririn nan namiji ne bai fara cin tuwo ba iya fitsari ya za a tsarkake fitsarin in ya fara cin abinci fa ya za a tsarkake fitsarin jariri ya ta mace ba ta fara cin abinci ba in ta mata fitsari ya za ta tsarkake in kuma ta fara cin abinci sai ta yi fitsari to shi ma ya za a tsarkake domin tabbas yadda ake tsarkake fitsarin jaririn namiji da mace wanda ba su fara cin abinci ba walla akwai bambanci a musulunci yanzu wata da zarin jariri mata fitsari watsa ruwa kawai za ta yi akwai wanda yayyafawa akwai wanda sai an wanke to wanne ne sai an yayyafa wanne ne sai an wanke jariri namiji kafi ya fara cin abinci da bayan ya fara cin abinci akwai bambanci yadda ake tsarkake fitsarinsa jariri ya ta mace kuma akwai bambanci sanin me yasa aka bambanta fitsarin jariri da jaririya wajen tsarki da mace ta san su sanin ciga abinda dole mace ta sani game da tsarki har yanzu kuma tsarkake kashin jariran na yaya ake yi sannan kuma tumbuɗi jasa ne ko ba jasa ba sannan kuma mace tana sallah ɗanta ya mata fitsari a baya ko ya mata bayan gida a baya ko ta goyi yaro da pampas a jikinsa amma akwai bauli ko bayan gida a ciki yaya eh, sallarta jinin haila in ya ɓata mata kaya yaya eh, yaya za ta tsarkake ta wanke bai fita ba ga tabbare tabbarensa za ta zubar da zannukan zannuwan ko za ta yi amfani da su a jini na haka ya taɓa kayan mutum yaya matsayin shi ire-iren wayan abubuwa suna nan birjik wanda mace take buƙatar sanin su namiji yake buƙatar sanin su shi yasa wannan shirin muka tsara shi mai taken mutuncin ki tsarkinki ma'ana yadda zai karantar da mu tsarkin mu shiga cikin rukunnan bayan Allah da Allah yake kaunar su da Allah yake son su ba cikin bayan Allah da Allah yake kin su kuma zai musu azaba cikin kabari ba kuma ko kai namiji ne ka kasance tare da mu a wannan shiri ko da yaushe kai ma kai tsaye za ka riga samun abubuwan da suke alaƙa da kai da ai don ko ɗaukan jariri kai ma kana ɗaukawa da ire-iren abubuwa makamantan haka sannan akwai abubuwan da kai za ka ji kai tsaye zai amfane ka akwai wanda kuma a matsayin ka na mai iyali za ka je ka karantar da iyalanka amma mata kuma duk inda suke su yi ƙoƙari kwansu da ƙwarƙwatansu su kasance tare da wannan shirin don wannan shirin don ku mata ne muka ware ku muka ware shi don ku a karantar da ku a ilmantar da ku kar ya zanto mun sha kun sha wahalan zama da mu maza kun yi girki kun ciyar kun ciki kun shayar kun yi reno duk wahalan duniya kuna yi akan najasa ba ku iya tsarkinsa ba tsarkin bawali tsarkin bayan gida tsarkin haila tsarkin biki ire-iren wani abubuwan rashin saninsu ya zai zame muku cikas a gobe kiyama ya zanto gashi nan kun yi ayyuka amma sai Allah ce ba zai ba da aljanna ba domin shi baya kaunar waɗanda ba su iya tsarki ba saboda haka wannan shine ƙarshen shirinmu na yau mai taken muhimmancin shirin mutuncinki tsarkinki insha Allah ta'ala ku kasance tare da mu a shirin gaba yau sharen fage muka yi inda za mu ɗauko matsaloli na tsarki tun daga ƙarami turiyan turiyan turiyan in Allah ya ba mu iko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace akan daidai ya gafarta mana kurakuranmu ya taimaki masu taimakon addininsa ya ƙarfafi masu ɗaukan nauyin yaɗa karantarwa da shirye-shirye na wayar da kan al'ummarmu don su san addinin su san musuluncinsu haza da'awati wa akhiru da'awati an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh